ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله قل افرايتم ما تدعون من دون الله ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره ان ارادني الله بضر هل هن كاشفات ضره او ارادني برحمه هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون kuma idan ka tambayi waɗannan mashirkai ya kai wannan manzo wane ne ya halicci samai da ƙasai wallahi za su ce Allah ne ya halicce su to ka gaya masu kana mai bayyana gajiyawar allolinsu ku bani labarin waɗannan gumakan da kuke bauta mawa ba Allah ba in Allah ya nufin ya shafe ni da wata cuta shin za su iya gusar da cutarwarsa daga gare ni ko kuma idan ubangiji na ya shafe ni da rahama daga gare shi shin za su iya hana rahamarsa daga gare ni ka ce da su Allah ya isar min shi kaɗai, gare shi kaɗai na dogara cikin dukkan al'amurana, kuma gare shi kaɗai masu dogaro suke dogara.